littafin da ya samu rubutu daga Sa'adatu bintu Abdullahi wato marubuciyar kyautar Allah yau ma ita ce ta sake zuwar muku ta sabon tafiya mai suna wata kishiya. wata kishiya ba abin da ba ta iya zamowa alkhairi sharri ko ma menene to mu kuma ke cikin wannan tafiyar ta wata kishiyar miji ita kuma ya take littafin nan na ma'aurata ne kwanji na faɗa ba zan ce budurwa kar ta ji ba ba zan kuma ce ta ji ba amma dai insha Allah zan yi kokari wajen ganin na tsare harshe na da faɗan kalmar da bai kamata ba ko kalmar da na san zai iya ruguza tarbiyyar mu insha Allah zan kokarta wajen haka abin da yasa ita dai ta ce na ma'aurata ne to ni kuma zan kiyaye wasu kalaman ciki sannan kuma zan iya faɗan wasu abubuwa da na san zai iya amfanan ma'aurata a cikin labarin kuma shike cikin littafin wata kishiya kai tsaye ba sai na cika ku da tsoro to ba Bismillahir Rahmanir Rahim. Garin Kaduna, unguwar Dosa GRA. Babban fitinan nan falo ne mai tsananin girman gaske, wanda ke dauke da manyan saitunan kujeru har saiti uku. Sannan ga dining area. Tsarin kyawun falon ya wuce tunani na Aiswe. Kyawun falon ya yi rugurgu da tunanin waɗansu labarai da ke brand na trailer trailer. Guys, I mean kyau da tsarin falon. Ya fi karfin lissafi Wallahi karamar kwakwalwata ba za ta ɗauka ba. saboda ban taba ganin falon mai tsananin kyau irin wannan ba da gani ko ba a faɗa ba zaka san an narkawa falon manya-manyan kuɗaɗe na fitar hankali da rushewar lissafin duk wani mai lissafi falon ya ji manyan kayataccen kayan more rayuwa waɗanda ban taɓa ganin masu kama da su ba ko a mabarki. jibga jibgan manyan saitunan kujeru ne a falon har uku kowanne saiti ɗaya yanayin kyansa da kuma yanayin launin kalarsa saitin farko wanda zaka ci karo da shi a farkon shigowar ka falon in ka shigo ta kofar waje main palo ne I mean mid color ne masu kirar launin design din shape din hat trust plus irin na zamani kalar peach and milk color sai saiti na biyu su kuma kalar peach ne masu matukar daukar hankali na rasa ya zan misalta muku yadda designin din wannan kujeru suke amma fa sun yi matukar azabar kyau irin kyawun nan mai fidda jarababben azababben shu'umin special kyau shi nake nufi kuma sun sha trust plus mint and milk color sai saiti na uku su kuma milk ne masu tsananin daukar ido su launin royal royal ne amma fa sun fi royal kyau da tsarin halitta su ma sun sha filallukansu mint and peach color zan iya rantsewa tunda na faɗo duniya ban taɓa ganin falo masifar kyau ba kamar wannan sannan ga dining area wanda ya tsari iya tsaruwa yayi kyau iya kyau su ma karal mid ne sun sha flowers ta gefe da gefen kujerun dining din kalolin flowers din mid ne da peach and milk color sai kanshi kawai ke tashi ta ko ina a falon ga wasu ababen ga wasu azababbun fitilu da suka haska falon fayau su kansu fitilun abin kallo ne dan in baka kai hankalinka don in baka yi a hankali ba sai kyawun su ya rugurugu da imanin mai imani tsakanin kowane saiti zuwa ga dan uwansa da dan tazara ainun falon ya ji manya-manyan flowers ta ko'ina duk inda ka wurga idanka sai ka ga flowers launi-launi duk da yawan saitunan kujerun da ke falon amma san falon bai cika amma san bai cika ba a yanzu haka da za a kara masa kujeru saiti biyu ma zai dauka kuma ya bar sauran space saboda girma ba karami bane ga fadi ga tsayi falon ba kananun kuɗaɗe na wasa aka narka ba domin hatta fitilun kwai na falon kuɗi ne domin kuwa duk sai da aka bi su aka ɗige su da adar ruwan ɗanyen gol da madarar diamond ga wani irin azababban TV na bango da ya mamaye bango ɗaya na falon wanda ya shige cikin bangon ma ga baki ɗaya kamar anan aka halice sa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kasan falon ya ji wani irin jahilin tiles mai launin madara haɗi da ɗigo-ɗigon peach and millet color ya subhanallah a tsakiyar kowane saitin kujerun an sa masa carpet wanda ya dace da kalar launin kujerun amma mai falon da hadaddun labulaye na fitar hankali kalar mint color masu digo-digon milk and peach ya rasulullahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guys da ba dan karfin salatin annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam da tuni na haukace daga nan wannan kyawun falon tinkin na shigayi guys ashe akwai irin waɗannan masu mugun kuɗin amma ake talauci a duniya kwata-kwata da ganin falon nan masu shi sam ba su san kalan launin talauci ba ina da tabbacin ma watakila ba su taɓa jin sunan talauci ba gaskiya na kasa kontrolin kaina a wanga falo dan to ta ko ina in ka kalli falon sai hankalinka ya kwanta da gani waɗanda suka haɗa falon masana ne na gaske ga AC ta sama ta kasa ta jikin bango irin AC din nan ne da ba a ganin su sai dai ka ji sanyi kawai na ratsa ta katta ko ina AC da yanayin weda take amfani in ana sanyi ta bada dumi in ana zafi ta rikide ta bada sanyi amma my, guys yanzu na dawo hayyaci na kun san dai ko daga yanayin yadda na misalta fadin falon nan da kyawun falon zai tabbatar muku da wannan mamallakin gidan baki daya ba karamin mashahurin kudade ya mallaka ba a fadin duniya da gani ba sai an gaya maka ba za ka san irin mutanen nan ne waɗanda duniya ka fataninta ta san da zaman su masha Allah tabarakallah ko ina so perfect garin kalle kalle na idanuwa na suka sauka akan wani ma'ajin fotuna amma ne da yanda ta kasa mata takalar falon wanda aka yi shi ta danyar azurfa hotunan wata mata na gani a ciki ita da wani mutum wanda akalla zai kai shekaru 40 ita ma gaskiya za ta kai 40 din ko tafi hakan ma hutu da kwanciyar hankali ya ratsa su a zahiri da baɗilin gaskiya shi ɗin kyakkyawa ne kyawunsa irin kyawun nan ne na ƙarshe domin kuwa ya fi matar kyau nesa ba kusa ba duk da ta sha makeover ta ko'ina sannan ta sha manyan kaya na manyan kuɗaɗe ga wani uwar uban ɗauri da ta sha na a ci uwar sabada duk da wannan kyale ko kafar mutumin nan ba ta kai ba a kyau shi ɗin karshe ne a kyau gashi chocolate color ne irin kalar nan mai haske da walwali kyawunsa ba zai taɓa bari a fahimci shekarunsa ba zaka iya cewa ma ɗan shekara talatin da biyar ne ya ji hutu ya hutu uwa uba kuma ga kuɗi ko makaho ya lalba ya taɓa hoton zai fahimci nesa zai fahimci naira ta amsa sunanta naira a jikinsa ya cika fam ya batse ta ko ina ga kyau ga kuɗi duk da a pictures ne hakan bi hana ni gano shi ɗin dogo bane ba saboda ganin zarazaran yatsansa wato dogon namiji ne mijin manyan mata kun san dogayen maza manyan kai ne kirarin su a shimfidar aure ma daban take if you know you know ko da yake ni zan sa ku fahimce abin da nake faɗa muku a buk din nan domin dogon namiji duniya ne daga ganin yadda suka yi foton da matar nan zai tabbatar maka da su ma'aurata ne sun yi kyau amma shi ya haska ta a jikin kaf hotunan da ke gurin wanda akalla za su kai hotuna goma sha biyu cas wani suna zaune wani suna tsaye wani murmushi shi da matar da nake da tabbacin matarsa ce ita tana da hasken fata da gani hasken bleaching ne a isuwe tana da ɗan gajeren hanci da gani ita kanta kaf ɗinta gajera ce wato yar gudilce ce tana da kiba sosai tafi namijin kiba nesa ba kusa ba gaba ɗayanta a dunkule take wayanta ya shige ya kusa haɗewa da ƙirjinta. ba zan ce ba ta da kyau ba tana da kyau daidai nata wanda Allah ya mallaka mata amma fa da ba dan kyan hutu ba da akwai damuwa domin hancin nan nata kamar drum yake a hankali take sakowa daga matatakalar step din da ke falon sound din ta takalmin kafar ta kawai ke tashi da zarar ta taka takalar da karfi kai baka ce a hankali take sakowa ba ita ko a ganin ta taku take yi na kasaita das das das ita a dole ga mace cikakkiya ta gama sakowa daga mata takalar sai kuma ta ja ta tsaya cak tana mai karewa falon kallo amma ta yangace ce sai faman yatsa na fuska take yi a halin yanzu nima na samu damun kare mata kallo sanye take da kayan bacci masu tsananin laushin tsiya kalar mid color da gani tana son mid color din domin color din fi yawa a falon da yake mallakin nata ita ce matar da ke jikin wannan pictures din da wannan bawan Allah da nake da tabbacin mijinta ne from up to down na shiga kare mata kallo na kwalwar daka wato ainihin kallon kare ganinka na shiga mata gajera ce sosai ba wai gajarta ta wasa ba domin kuwa inci biyu za a rage a tsayinta ta zama wada da gani farinta ba na Allah da Annabi subhanahu wata'ala bane amin da ganin farinta ba na Allah da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bane sai wani irin shanin take yi na hutu da tasirin man bilicin tabbas rabin kyanta duk a hoto ne hutu gaskiya na sa mummuna yayi kyau gaskiya tana da tsananin kibar sama wato ta samanta tana da fadi ka wani irin doro a bayanta shi ba kusun bi ba ka tanan dai wato ina nufin dai ta sama ta yi wani dagege da ita ga wasu irin nonuwa ragaja-ragaja har ciki nonuwan sun yi wani irin hargitsaitse da su in ka kalle ta sosai sai ka ce ma ko ta haifi mijin a fili ashe hoto ne ya kara mata dan karan kyau shi ma hoton saboda ya samu kwararren mai ɗauka ne domin a Dubai suka yi hoton da suka je honeymoon buru uban nan in muku ta katsinawa ta kasa duwawukan nan nata a shafe suke duk da uwar kibar da ta tara a sama amma ba ta da shef din duwawu ko kaɗan, duwawukan nan nata sun yi wani irin shafarere da su ba komai kamar an dasa bangon tiles sumul kalau kake ji alaji kan nan nata ba hula ta sha uban kitsan hannu biyu wanda da kyar aka samu aka kame shi tsakiyar kannan ya yayi wani taltal da shi ba gashi ko kadan kai kace tana da ciwon suga ko kansa nan koko daya ba ta da shi hasali Ba ta cika ciwo ba sai ta yi shekara daya ta yi ko ciwon kai ba idanuwan nan nata yayi fitsil fitsil kamar na Chinese gasu sun yi wani red red kamar idanun harijai mata mabukata <clears throat> ba gashi a saman idanuwan nata sai dai hancin nan nata yayi wani irin wargajeje da shi kofofin hancin duk sun bude sun yi wagege da su girnan tata ba gashi sai ɗaya biyu uku zuwa hudu dai kafataninta ba ta da zubi kamar ba mace ba ba ta da wani qualities sai dai ban san ko ta cike zamzam take ba wani irin dogon tsaki ta ja ga bakin nan nata wani irin dogo wa na jaba wai ashe a pictures ne ta yi kyau har bakin nata ya kimtsu shi ma dan tasha make up ne shi yasa ta yi das da ita wani bala'in ma sai ka jima kana kallanta wallahi sai gaban mumini ya fadi in ya jima yana kallanta saboda halittar tata ta yi wargajeje da yawa sannan fuskar nan tata ba annuri ko kaɗan. cikin isa da kasaitar ta da take ganin ba wata mace a duniya bayan ita ta fara takunan nata dip dip dip har tiles din gidan amsawa yake yi kamar wata giwa amma ita haka gani take yi kamar taku take yi nake ce raini ita a dole ga babbar mace wacce ta isa da ɗa namiji dare ta nufa kan kujerar tusi ta peach color din ta zauna ta daura kafa ɗaya kan ɗaya agogon bangon da ke manne a falon ta kalla daidai ya buga dil karfe biyu na dare wani tsakin ta karaja tashin ta a bacci kenan yanzu yunwa ce ta tashe ta da ba dan haka ba sam da ba za ta tashi ba sai ta kai karfe shida tana bacci hutu take hutu ta ko ina gajeren numfashi ta ja tana mai bending akan lallausar kujerar ta kalli dama da yamma na gidan ta juya ta kalli kudu da arewar gidan ta sauke idanuwanta akan hotonta da hero dinta sai kuma ta saki wani irin kayataccen murmushi fuskar nan tata ta kuma haɗewa daman cike fuskar take da uban namomin kumatu ga wani rungume min tayanimoni ta saman kumatun nata in takaice muku dai namomin fuskar ta har wani motsi suke yi suna wani rawar ragadada ta kara murmusawa a karo na biyu a fari da ta sauko ta yi tsaki haɗi da haɗe rai kawai daga gyaran gidan ne bai mata ba domin ita ba a iya mata kaf ma'aikatanta wahalar da su take domin sam daidai da kwayar zarra babu ɗigon imani a zuciyarta duk irin gyaran da za a wa gidan in har ta sako sai ta sa an kuma gyarawa ta ce bai mata ba a kuma gyarawa ta sake cewa bai mata ba alhalin gidan tal yake sama gidan bai datti saboda ba ta da ɗako ɗaya bata kuma taba koda bari ba ita san mutum ce da bata haifuwa duk da iya duk da ita kwararriya ce a neman malamai na tsubbu matsafa da dai sauransu ta samu komai nata na duniya abu ɗaya ne ta rasa har gobe shine haifuwa haifuwa ta rasa haifuwa ta rasa samu a rayuwarta duk uban yawan bin malamanta bata haifu ba duk inda ta je kuma sai an gaya mata ba za ta taba haifuwa ba har ta komawa ubangijinta ita ma ta sani kawai tana wahalar da kanta ne tana kashe kuɗi a banza ko don saboda kuɗin ba ita ta nema ba bata san zafin su ba shi yasa take batar da su yanda ta ga dama kusan shekaru goma kenan take tare da aurenta da Alhaji Abdul Jalal Abdullahi Saraki wanda ake wa tambari da AA Saraki shahararre ne a fannin dukiya da mulki domin kusan mukamai 12 ya rike a Najeriya ya rike mukaman minista har da yayi sama a halin yanzu mukamin shugaban kasa yake da burin nema a kasa wannan nasara ce ta ubangiji duk da karancin shekarunsa haka Allah ya dage shi sama fin tunanin mai tunani tunda ya taso shi din mai nasara ne Alhaji AA Saraki mutum ne mai kuɗaɗe na fitar hankali domin kuwa in za a shiga gasar masu kuɗaɗen duniya zai iya zuwa na 20 ko ma na 19 Alhaji AA Saraki karamin su babban su mai ja musu usuma haifaffen dan garin Yola ne mahaifinsa shine sarkin yola a yanzu haka ya gaji sarauta ne a gun mahaifinsa abdul jalal shine kadai mahaifinsa alhaji abdullahi ya haifa da shi da matarsa hajiya ummu salma Alqasim ita kuma yar sarkin misra ce ya je karatu a can suka haɗu suka yi aure daga kanta bai sake aure ba har zuwa rana mai kamar ta yau duk da da ɗaya ta haifa masa tal hakan bai sa shi jin sha'awar kara aure ba saboda ya riga yayi zurfi a lamarinta Abdul ya taso cikin kulawa yayi karatunsa ta secondary zuwa degree ɗinsa ta biyu a England. Yayi karatu akan kasuwanci da harkokin siyasa. So sai Allah ya ɗaukaka sa. Shi daman tun da ya taso bai sha'awar sarauta dan haka ya bazama ya nemi nasa na kansa kuma ya samu Ubangiji ya bashi duk wani jin daɗin nasa na duniya wanda ya nema da kansa ta halalinsa. Da kasuwanci ya fara zuwa gari gari har ya kai sa ga yana fita kasashe kasashe a zuwa gari garin da yake yi ne ya haɗu da saude a kudu a edo state a nan suka haɗu ya je wani restaurant cin abinci ita kuma aiki take a restaurant ɗin. asalinta ita ba musulma ba ce mahaifinta asalin igala ne duk iyayenta ba musulmai ba ne sunanta mary mahaifinta john ɗan kogi ne ya zo ido aikin a caɓa suka haɗu da mahaifiyar mary ita ma ba musulma ba ce godiya ita 'yar asalin ido state ce suka yi aure da john shine suka haifo mary ita ɗaya tal allah ya basu tun tana shekara shida mahaifinta ya rasu gashi bai bar musu komai ba don haka tun lokacin suka bazama bakar wahalar rayuwa ita da uwarta Mary ta tashi da bala'in kwaɗayi da masifar san duniya don haka tun tana shekara goma maza suka fara lalubar mata nonuwa daman gata da uban ruguza-ruguzan nonuwa duk sun fiffito a lokacin tana tallar maganin sha'awa da na basir amin a lokacin tana tallar maganin shawara da na basir da farfesun ganda tun a lokacin maza ke sata a shago su lugwaigwaitar mata nonuwa su sha iya sha su koshi har ma su yi wasa da gabansu a gabanta kana su dan bata wasu kuɗaɗe da basu taka kara sun karya ba a haka a haka har ta lalace ta san daɗin ɗa namiji maza suka ciccinye mata albarkatu kafin ta kai shekara ashirin tuni gabanta ya gama buɗewa da sanin maza iri-iri waɗanda suka shige ta a ranar da ta fara ganin AA Saraki ba ta yi bacci ba duk da taga ba ajinta ba ne amma ta kulla aniyar sai ta mallake shi ko ta halin yaya ne a lokacin tana da shekara talatin ko in ce ta fi ma haka shi ma gogon naku yana da talatin ɗin cif kasancewar AA Saraki ya zo ne da niyyar yayi yi tumont a garin saboda yana so ya kammala wasu kayayyaki nasa da za a fitar masa da su Ghana a trelolinsa to kullum ba shi da gun zuwa cin abinci sai wannan restaurant din da Mary take saboda suna da farfesun kifi busassu busasshe kuma kifinsu mai kyau ne ga daɗi duk duniya Abdul na san farfesun kifi busasshe duk wani abu na ruwa duk wani abu na ruwa dai yana so kasancewar a restaurant din kasancewar restaurant din babba ne irin restaurant din nan ne da duk wanda ka gani a cikin sa tabbas ya ci ta da kai ne restaurant din ne na masu kuɗi ne tunda AA Saraki ke zuwa restaurants din sau ɗaya ya taɓa kallon Mary saboda shi a lokacin mata ma masu kyau ba sa gabansa balle ita da bata da fasali dan shi a tsarinsa bai san gajerar mace kwata-kwata saboda abokinsa Alhaji Mutsaf ya gaya masa mata gajeru ba su da juriyar jima'i shi Mutsaf dokta ne sun haɗu da shi ne a England a gurin karatu anan suka haɗu da Mutsaf sosai jininsu ya haɗu tun a secondary suka haɗu suka kulla abota saboda tasu ta zo ɗaya dukkaninsu masu kamun kai ne sosai abotarsu ta kullu cikin aminci sai aka ce sa'a garinsu ɗaya wato duk 'yan jihar yola ne to shi mutsaf likitanci ya karanta yana da asibitin sa babba a garin kaduna mutsaf dogo ne shi shi ma amma fari ne shi sol sai dai duk da faransa bai kai AA saraki kyau ba dan shi sak kamar bakin balarabe yake mahaifiyarsa ya biyo ga kwantacciyar ma. a tsayi ne kawai ya biyo mahaifinsa shi dogo ne sosai ko kafadarsa mutsab bai iso ba tun suna school Allah ya yi ma AA saraki farin jini amma sai dai shi ba ruwansa da mata sam ko saka musu fuska bai yi akwai shi da tsare gida doguwar mace tsiririya ce kadai in ya gani sai ya kalle ta ko a sace ne komin munin ta kuwa a rayuwarsa yana kaunar doguwar mace siririya shi mace in dai doguwa ce siririya mai dan dogon wuya to duniya ta gama biyan sa alaji musamman ma da Dr. Musab ya bashi bayanin yadda doguwar mace take da manya-manyan valu daman shi ma abocin bukatuwar mace ce kawai dan dai shi yana da juriya ne da rike kai san bai kaunar reni again ga miskilanci shi yasa ake kiransa da saraki tun yana karami mahaifinsa ke kiransa hakan saboda izzarsa da mulkinsa da kuma uwa uba miskilanci a hankali Mary ta rinka shiga jikin AA saraki ta hanyar nuna masa za ta shiga addinin musulunci kwaɗayin haka ya sa AA saraki kulata saboda yana kwaɗayin abin da zai samu na lada in ta musulunta da shige da fice Mary ta samu ta sace masa zuciya ta sa shi dole ya aure ta bayan ta musulunta a zahiri tabbas kowa na Abdul Jalal ba sa son aurensa da Mary wanda ta musulunta ta ci sunan Saudat da kyar mai martaba ya bari Abdul Jalal ya aure ta musabkam tunda ya ganta bata kwanta masa ba da kyar ya je daurin auren saboda sun sha karatun saboda sun sha rokan sun sha karon batta shi da Abdul Jalal akan Saudat ya nutsar da shi abubuwa da yawa da ya gani a tattare da ita wanda shi Abdul Jalal bai gani ba amma ya gaza ganewa saboda yayi nisan da bejin kira da aka yi aure amarya ta tare a garin Kaduna saboda wasu harkokin Abdul Jalal din da ke anan sam Abdul Jalal baya wani samun kulawa a gurinta kiri-kiri yana ganin abubuwa da yawa amma bai iya magana bayan auren su da Tumont Saudat ta raba Abdul Jalal da kowa nasa har da iyayensa sai su yi shekara ɗaya ba su sa shi a ido ba Allah sarki wannan kenan har yanzu fa muna kan shimfiɗa ne a cikin wannan labarin ba ku ji komai ba ba a yi komai ba wannan shimfiɗa ne kawai ta inda za ku fahimci labarin duka duka anan zan dakata sai mun haɗu a littafi na biyu don jin yadda ci gaban labarin za ta kasance idan labarin ya muku za a ci gaba idan bai muku ba daga ɗaya na dakata na ku ɗan salma kuma huta lafiya da suna Allah mai rahama mai jin ƙai dukan yabo da godiya su tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai tsira da amincin sa kara tabbata ga fiyayyen halitta farkon kaga karshen aiki Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam littafin wata kishiya littafi na daya littafin da ya samu rubutu daga Sa'adatu bintu Abdullahi